ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون yara suna kewaya su waɗanda aka hore su don yi musu hidima kai ka ce yaran lo'olo'o ne wanda aka kiyaye saboda tsabar farin fatar su da haskenta.